Wa ala'alli wa saha biyu wa manwala wa ba'ad. Yau sha shi daga watan Ramadhan, alif ɗari huɗun ga watan biyar dubu sha tara miladiya. Wannan shine ne mu na tara a masallacin Al-Kulafawan Rashidun a karatun safe, cikin surutu fatir, suratul mala'ika. wacce muke kan aya ta shida mun karasa aya ta shida za mu tashi aya ta bakwai na'am allazi na ka fara daga ta biyar tabiyar ta biyar. inna ma to Allah subhanahu wataala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu likunu min ashabis sa'ir lalle haƙiƙa shaytan makiyin ku ne magaucin ku ne ku rike shi a matsayin magauci riko na haƙiƙa domin yana kiran ƴan tawagarsa ne domin su zama cikin ƴan wuta wacce take a bar hurawa da za a yi musu azaba a ciki mun faɗi abubuwan da suka suke da alaƙa da shaiɗan abin da ya rage mana su wane ne hizbahu din mun ce su ne wanda suka biye masa to al ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya sifanta wa'ansu a matsayin su ne manya-manyan mabiya shedan wanda daga cikinsu akwai ashabu siyasat ma'abuta mulki shedan yakan hau kansu gaba ɗaya ya batar da da yawa daga cikinsu kuma ya sa su su dinga batarwa sannan kuma sai ashabul aqisa sai kuma masu da'awar hankali da tunani wanda suke ɗauko wani abu na duniya wanda ba shi da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da abin da ya shafa abin da yake kai mutum zuwa ga Allah sai za su yi kiyasi tsakanin wannan da wannan sai kuma ashabul uqul wato wayanda suke takamar falsafa da kuma hankali sai kuma ashabu zauk wal mawajid sai kuma waɗanda suke ganin cewa su suna da test suna da ɗanɗano da sukan iya shiga cikin wani yanayi saboda soyayya da bege da sunan san Allah ko sun zala so salama sai su ta ƙirƙiro bidiyo'i da yawa wannan su ne manya-manyan waɗanda shaidan yake cin karo da su a ya zo a cikin hadisin shaddad ibn aus Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan da Allah ya kore shi ya ce Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni masaida Allah ka sanya mini wa'anda zan zan dinga sa su a matsayin tarko da zan dinga farauta da su qala masaidukan nisa sai ce to ka je mata su ne tarkonka shi yasa shedan in ya so ya batar da al'umma to sai ya sa mace a gaba sai sa ta ta lalace to idan mace ɗaya ta lalace in ba a wasa ba lalace zata za ta janyo lalacewa mutane da yawa shi yasa a sharrin mace yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a guda lalacewa ta ba wai lallai ta faɗa ya wace ya wace ba wannan wani nau'i ne na lalacewa amma lalacewa ta zai iya sa ta wajen sihirce sihirce zai iya sa ta wajen wani kishi wanda yake na ba gaira ba dalili wanda in ta kuma ita ma ta janyo ai mata daga nan kuma sai a zo a yi ta gaba sai a zo a yi ta faɗace faɗace kila ma ya kai zuwa ga watsawa wancan ruwan zafi ko kisa ko wani abu makamancin haka a wuraren da aka fi samun shaidan su ne wato banɗaki shi yasa manzo Allah sallama idan zai shiga banɗaki kuma ya umarce mu da mu dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ina neman ka daga daga shaidanu mazaje da kuma shaidanu mataye wuri na biyu daga cikin wuraren da ake samun shaidan shine kasuwa shi yasa manzo so sallallahu ya umarce mu da idan zamu shiga kasuwa to akwai addu'ar da zami la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan idan ka karanta ta Allah zai rubuta maka lada dubu sau dubu Allah zai kankare maka zanubai dubu sau dubu Allah zai ɗaukaka darajarka dubu sau dubu kuma Allah zai tsare ka daga sharrin shaidan sannan kuma sai wurin duk wurin da ake ambaton wani Allah to anan ma akwai shaiɗan a ciki kamar wuraren kaɗe-kaɗe da wuraren bautar wani Allah shedan yana amfani da hanyoyi daban-daban wajen batar da mutane amma abu na farko da shedan yake fara wa mutum ya sa ya bar Allah shine ya sa shi ya shirka kamar yadda ibn al-jawzi Allah ji kansa da rahama ya kawo so yake ka bar addininka idan ka bar addininka to ya ji daɗi don haka duk wani abu da zai yi ya ga ya sa mutum ya yi shirka ya bauta wani Allah zai yi kuma wannan su ne ‘yan ajin farko na makarantar shaidan mushirkai idan bai samu ba to sai ya biyo hanya ta biyu shine sai sa mutum ya yi bida'a sai ce to tun da ba za ka bauta wa wani Allah ba to yi bida'a mai bida'a shine nemi lahira amma ta hanyar da manzan Allah sallallahu bai zo da ita ba domin kai ta aikin naka ya tafi a banza misali ya ce maka to ai yi kaza a sallah wanda kuma ba haka ake ba karanta kaza in kai kaza ka samu aljanna sai ka bar wani abin da aka saka sai ka kama wata hanyar da ba. ina yawan faɗa kamar network ne idan da za ka je ka sai katin airtel na naira dubu goma ka zo ka shigar da shi a cikin sim card na mtn zai ba zai shiga ba saboda ai baya cikin tsarin da aka ce in an shigar zai shiga ƙasar yaman da ƙasar sudan da ƙasar south africa duk suna da mtn amma in ka je ka siyo katin mtn ɗinsu scratch card ɗinsu ka zo da shi najeriya in ka shigar ba zai yi ba saboda ai ba a ce in an shigar zai ba in ka je ka siyo katin mtn ka shigar da shi a subscription na star times ɗinka ko na go tv ba zai ba an ka ɗauko katin dstv ka sa wa sunna tv ba za ta yi ba komai hatta a rayuwarmu ma komai yana da nasa tsarin to haka duk wanda ya ce zai nufi Allah da abin da ma banzan Allah ne ya zo da shi ba komai kyansa a ah, can ba kuɗi ka sa ka siya ba ba shi da kyau yana da kyau amma tun da ba a tsara a haka ba ba zai ba to yaya sai Allah ne zai kawo mana nasa tsarin sai mu saki mu tafi can bature abin da ya ko wanda ya mota abin da ya tanki a zuba masa mai radiator ko a zuba masa ruwa taya a hura ta da iska inji a zuba masa bakin mai sai wani ya zo kai aya da aikin nan da taya take yi ai ba ba mai ba iska ya kamata a sa mata ba bari dai ma kawai mu sa mata mai zai ma fi ai man fetur ya fi wannan ba tunani ne mai kyau ba amma an ka cika taya da man fetur taku ɗaya za ka yi za ta sace da za ka zo ka zuba ruwa a cikin lagireto mota tana buƙatar ruwa wani zai ce to zikirin ne ba kwa so mu ce muna buƙatar zikiri amma komai a yi shi a mazauninsa ko ba haka ba kamar yadda bahaushe yake cewa a karin maganarsa ya ce ai komai da mazauninsa kun san wanda ya faɗi haka kuturu ne aka ɗaura masa ankwa ta sabule ya ce to ai komai da mazauninsa to don haka hatta ita ma ibada da za ka zo ka yi ruku'u sai ka karanta suratul fatiha a ruku'u Allah zai karɓi ruku'unka da ai ba suratul fatiha ake karantawa a ruku'u ba subhanallahi ake ko da za ka yi ruku'u ka yi salati ga annabi to wani in ya bida an ka ce masa ya ce to salatin ne ba kyau ko me mu ai muna yi ne don mu birge Allah sai mu ce to an ce ku yi to sai an ce maka kai to kai ma in ba tsoro ba je ka motar ka ka canja mata tsari kaga in za ta tafi kai ba wannan ba ma daidai da fuse na mota in aka cire wani fuse din aka sa shi a wani wajen wallahi sai sai wannan din sai lantarkin motar ya samu matsala to don haka shaidan sai zo ya sa mutum ya yi bid'a don a ƙi karɓa aikinsa to idan ya samu idan ya samu cikakken ahli sunna ya biyo masa ta hanyoyin bid'a gaba ɗaya kasa cin nasara sai a tafi hanya ta nawa hanya ta nawa ta uku na ga yau kamar ba a sauraron karatun nan hanya ta uku shine sai ya ce to bar abin da za a yi bar in sa shi yayi ayyukan sabo sai sa mutum ya fara aikata manyan laifuffuka manyan laifuffukan nan kwa musulmi ma ahli sunna zai iya yi kamar zina kamar sata kamar zuwa wajen boka kamar an tafi yaki mutum ya gudu kamar gulma kun sayar yadda gulma take da daɗi sai kawai a zauna ya labarin wancan kwata ce kai wance ke ai abin zai baki mamaki mutuniyar taki ba sai gashi ta ƙara abin ba me ta yi la kadda ya biki sani ba Shi na an shiga kuma gulma sai ai awa nawa ana yi ba a gaji ba amma da wani abu za a yi na alheri sai ai sauri a gaji to shaidan sai ya zo wa mutum ta nan ya mutum ya tana ɗan zunubi kaga inna ma ya dubi hizbahu liya yakunu min ashabis sa'ir yana so ya sa mutum ya aikata laifuka manya wanda Allah yake tsine wa mutum in ya yi su idan bai ci nasara ta nan ba to sai ya sa mutum ya shagala ya manta da ƙananan laifuffuka sai ya ta aikata ƙananan laifuffuka wa'anda su girmansu bai kai wa'ancan ba hanya ta nawa kenan eh shirka bid'a manyan laifuffuka ƙananan laifuffuka to idan ya zo ƙananan laifuffukan ma ya samu mutum mai ƙarfin da ba zai iya samun nasara a nan ba to sai ya biyo ta hanya ta biyar ita ce wallahi da wuya shaidan ya kasa cin nasara a wannan hanyar kun san ce ita Shi ne sai ya sa ka ba wa abubuwan da suke ba su da muhimmanci sai ka ba su muhimmanci abin da Allah ya halatta kamar cin abinci kamar hutu da bacci sai ka ɗauke su kamar da su ibada to duk wanda ya mai da halal ya zama wajibi a gare shi to in ba ya wasa ba sai ya saki wani wajibin sai ka ji mutum ya ce ni wallahi ina bacci ba wanda ya isa ya tashan ko uwar mutum ko uban mutum ko mijinta sai ta ɗauki bacci a matsayin wata larura sai shaidan ya sa mata aron cewa in dai aka tashe ta daga bacci to kanta ne zai ta ciwo saboda haka sai mijinta larurar aiki ta sa ba zai dawo ba sai karfe goma sha ɗaya na dare to in zai dawo su ɗari sha ɗaya na dare tana bacci to ta rasa ladan tarbarsa in an yi magana ta ce dan me zai kai sha ɗaya gidansa ne fa ba gidanta ba ita ma fa kawo ta ya cikin gidan wai amma ita za ta sa masa lokaci kuma kila fafutukar da yake don rufa masa asiri in dai yana so ya same ta ba ta bacci to kai ya kai karfe goma sha ɗaya ko kai ya kai karfe goma your excellency to halal ne mutum ya yi bacci kuma ba wajibi ba ne sai mace ta tari mijinta in ya dawo ba a ce tilas ba ne amma dai da za ta ga ladan da take rasawa to wallahi da za ta gwammace ba ciwon kai ba ma juyawa kan nata zai yi za ta haƙura ya juya ɗin amma za ta samu wannan ladan in dai ba mutuwa za ta yi ba to amma sai shi ɗan ya zo ya sa mata haka ko mutum ya ce shi fa gaskiya sai fa ya yi baccin safan nan fa in bai baccin safan nan ba sai wani abu ya taso mai muhimmanci ko zuwa jana'iza ko zuwa dubiya ko wani abu na alheri wanda inda ya je zai iya samun aljanna amma kuma sai ya fifita baccin sa ba za a rubuta mai alhakin komai ba amma dai ya rasa lada to ana nan kuma zai janyo masa matsala domin wata wataran zai shiga lokacin ibada to in ya kuma shiga cikin lokacin ibada to kuma an samu matsala a nan ko a jarrabi mutum da son cin abinci halal ne mutum ya ci abinci ya ƙoshi amma ba a so a ce a sati kullum sai ka ci ka ƙoshi ka yi nak da safe ka yi nak da rana ka yi nak da daddare sannan ma tsakanin rana da daren nan da yamma a sha kofi a ɗanci wani snacks da safen nan tsakanin safiya da rana shi ma haka in an yi break karfe tara to kuma in sha biyu ta yi haka sai a ɗan ci sandwich to kuma sai a bari sai kamar karfe biyu sai kuma a zo a yi lunch ne na rana ko to kenan in aka tafi kuma karfe hudu sai a zo zuwa biyar dai haka rana ta ɗan yi sanyi sai a je kuma a ɗan sha kofi da ɗan snacks haka eh, to wannan shi zai rike mutum har zuwa magariba zuwa isha zuwa kamar karfe tara na dare kuma sai a zo kuma a yi lunch wani lokacin ma kuma in an yi lunch ɗin, ɗan an yi dina ɗin da wuri kamar irin karfe tara ɗin nan to kuma idan kamar goma sha ɗaya ta yi, sai kuma a zo a kawo ice cream a sha to wannan da halal ne ba kul man harrama zinata allahi allati akhraja ibadi wat tayyibati min Allah bai hana ba in dai kana da hali kai to amma kamai da shi sara kullun sai kai haka shi ma ba haram ba ne, amma dai makaruhi ne abin ake yi da makaruhi in kai ba ka birge Allah ba amma ba za a rubuta maka zunubin komai ba abin da yake haram shi ne ka ciye huce koshi ka dinga numfashi da ƙyar. wani lokacin ma sai ka nemi anti-acid ka sha mutum ya ya bararraje saboda ya riga ya koshi ba zai iya motsa ba sallawa ba zai iya ba mata wasu masu sakacin sallah ma in ta ci in ta tuntsire to sallar isha ma sai wajen karfe uku na dare za ta tashi ta yi wace miki ana sallar isha karfe uku na dare ai lokacin ta ya huce mafi tsororuwan lokacin isha shine ya kai sulusun dare na farko sulusun dare na farko ka baya wuce karfe goma sha ɗaya da rabi in yayi yawa ya kai karfe goma sha biyu shine in kai haka to kana nema ka makarafa to kun ga kenan koshi sai iya kai mutum zuwa matsala kuma shaidan ne ko ya zo ya ziga ka a wajen sutura du suturar da ka sa ba haram ba ce in dai ka kiyaye sharaɗi mace in ta kiyaye ƙa'idoji guda shida ta saka suturar da take za ta rufe jikinta gaba ɗaya na ɗaya kenan na biyu kuma kar ta zama ta ɗame ta ta yadda ta rufe jikin amma kuma ana gano gaɓoɓin jikin na uku kuma kar zama ana hango wani abu na cikin jikinta share-share ne kayan na hudu kar kayan su zama masu ɗaukar ido saboda kalar su ko zane-zane da ke jikinsu ko hotuna na biyar kada ya zanto irin kayan maza ne ko kayan mata kafirai na shida in za ta fita kar sa turare to inda ta yi haka ta cika sharaɗi shi kuma namiji kada ya shigar mata saboda manzala sama ya tsine wa masu shigar mata mazan da suke kwaikwayon mata sannan kada kuma ya saka kaya irin na kafirai saboda manzo ya ce mu saba wa kafirai inda kafirai sun saba sa kaya da an gan su ma za a iya cewa shi ma yana tare da su to lalle kada mutum ya yi wannan to in mutum ya ci kawai nan sharuɗan manzo sun ce kulu washrabu walbasu ko kul shi ita walbas ma shi ita kasa duk kayan da kake so kasa duk tsadar su amma ka kula da abu biyu ma akhta aka sarafun wala makila kar ka yi banna kuma kar ka fito kana taƙama to sai shaidan ya zo ya raya maka cewa abin da ya kamata fa sa tufafin nan fa yana da kyau fa eh yana da kyau to sai kaga mutum ɗaya yana da kaya kusan ɗari kaza kaya kusan ɗari biyu ko ɗari uku ma akwai mai kaya kala ɗari uku to shi ma in dai arzikinsa ne haka tunda kun san mutane arziki arziki ne akwai wanda in ka ce mai ba zai siya ba ma to ya zai yi da kuɗin ina zai kai su ba ba ne ya siya to ana nan ana nan sai shaidan ya nuna masa cewa in fa ba kayan nan ba shi fa ya kamata fa ya mai da hankali wannan kayan fa su ne shi to da haka duk sanda ya zo cikin mutane tunani yake a girmama shi a mutunta shi saboda kayansa in ya fahimci kamar kayan ma ba su sa an mutunta shi ba har sai ma ya dinga jin haushin mutane to kaga shedan ya sa shi ya ji haushin wasu kenan ta hanyar kaya wani kuma in ya saka kayan sai kuma ya zo ya dinga takama yana takawa ɗaiɗai to kaga ya janyo masa takama wani kuma sai ya zanto ko ba shi da hali zai iya cin bashi ya bar ciyar da iyalansa akan ya ɗinka kaya wani kuma sai ya zanto daga ɗinka kayan ma ya sa ko kuɗin haram ne zai iya nema don ya ɗinka kaya ya za a rayuwar nan a ce ba kaya ko kaga daga nan shedan ya janyo kenan sai sa mutum ya shagala da abubuwa waɗanda suke na halal amma fa sai ya ba su priority da mahimmancin da ma ko abun wajibi ma sallah ma bai cika ba ta wannan ko girke-girke idan Allah ya jarrabu mace da girki sai ya zanto za ta iya faɗa da mijinta ma akan girki. yadda ka san aljanu ne akan ta ita ba wai tana yi ne kawai don ta faranta wa miji ba a don kawai hobi ɗinta ne girki to za ta iya shagala da harkar girki ta bar sallah ta yi wannan gobe ta yi wancan jibi ta yi wannan gata ta yi wannan a rana ɗaya ma ta yi abubuwa guda kaza kuma an ta yi wata ba maci take ba kawai dai yin take to shi ba yin girki zai iya zama ma yana da kyau don duk macen da bata iya girki ba ai shi kenan ta zama kajaga kuma ba amfanin mutum ya auri matar da ba za ta iya ba shi abinci ba sai dai indomi kawai amma duk da haka ba a so a bashi matsayin da ya huce abubuwan da Allah ya wajabta duk iya ki, duk iya girkinki bai kamata ya zanto don kin yi wa mijinki girki mai kyau kuma ba za ki mutunta shi ba to wata sai ta ga to ita da ragowar mata da ba su iya girki ba ita da ma ta iya girkin arabian food european food african food whatever food duk ta iya to amma kuma kin iya arabian respect ita balarabiya wata balarabiya take ce min ta ce ita ta zo najeriya amma babban abin da hankalinta da tunaninta ya kasa ɗauka har yanzu tana ganin cewa ita shin tukunna ta tsine wa matan wasu matan najeriya ne ko me za ta yi musu shine wai miji ya dawo ya tarar da ke kina bacci kuma ya fita ya baki kina bacci ta ce to ta ce ai mu dillala lalacewa babu yadda za a yi mijinki ta ce wallahi ita ta yi aure sama da shekara talatin amma ba ta taɓa riƙe rana ɗaya da mijinta ya dawo tana bacci ba ba ta taɓa tuna rana ɗaya da mijinta ya fita ya batta tana bacci ba kullum tun kafin asuba take tashi ta shiga kicin ta kunna furin furin me ake ciran furin alfurin oven ko oven ake cewa ko shine tanda yar tanderu ko ba shi bane ba abinda ake gasa gurasa da shi ta ce ta kwaba kulli sannan ta je ta yi nafila ta yi sallar asuba tana gama asuba za ta shiga ta je ta yi khubs ta yi gurasa in ta yi gurasar ta shagala da ta ce tana azkar tana tana shirya wa mijinta ta ce mijinta yana fita karfe shida na safe zuwa shida da rabi amma bai taba fita ba kafin ya gama karin kumallo da shiri da minti ashirin zuwa rabin awa ya gama komai kullum bai taɓa jiranta ba kuma ni na ga mijin nata ya ce min haka ne gashi kuma ba sa jituwa a abubuwa da yawa saboda sun manyanta don ko ita a ce za ta iya shekara sittin ko hamsin da wani abu shi kuma na san zai yi saba'in ko sama da haka to amma duk da haka ta ce wallahi a iya tun yarintarta a rayuwarta ba ta taɓa ganin mijinta ya fita ba ta gaba masa shiri ba ta ce amma da ta zo najeriya abin mamaki da ta gani wai sai ka ga wai miji wai ya bawa mace sallawan kuɗin cefa ne wai ya fita in sai ta tashi ta gani ba zai wai yana jin tsoron ya tashe ta kun san da yawa matan ma haka suke ko kuma ya dawo wani ma ya dawo ya ta buga wayar ta bata dauka ba bacci take yi kuma ta rufe gida wata yarinya ta kawo min karan mijinta daga cikin matsalolin wai shine yana huce yana kawo karfe 11 saboda ya samu wani aiki da yake dadar da shi a waje shine tace to ni na gaya masa na ce in ya ƙara huce 11 wallahi in zai bugu duniyar nan ba zan bude masa ba sai dai ya haura na ce to gidan naki ne ko babanki ne ya sai masa ya kama hayar gidan kuma ki iya gaya masa haka shi kuma ya zo na ya kalle ki ke kika sai min gidan ma ashe kenan ai ba za ta yi ba uban kuturu ya kaɗan ina ma laifinki nemi dan Allah ka taimaka ina cutuwa idan ka daɗe taimake ni don Allah ka tausaya min in ma wani abin ne ni ka sa ni in yi maka a madadin daɗewar da kake in ba ku iya fahimtar juna ba to ki kawo masa solution mana to a yi haƙuri ko mu kulli za mu yanko in ma ba za ka iya ba ne in yanko in ba ka ɗaya kai ma ka riƙe ɗaya amma ki ce wa za ki rufe masa gida sai dai ya haura Me doki ya koma kuturi kenan to yawanci yaran da suke da wannan tunanin ko dai ba a ba su tarbiyya a gida ba ko kuma wasu iyayen ba ruwansu ba wai ba su ba da tarbiyya ba ne amma yaran ne zafin kai ya sa suna tunanin in miji ya aure su to kawai sun fi ɗaukan miji a matsayin aboki fiye da komai yes miji aboki ne tunda aboki shine kake sakewa in kana tare da shi zaka iya magana da ba za ka yi da mahaifanka ko ƴan uwanka da shi ba to ɗaya daga cikin sifofin miji sosai aboki amma ko miji uba ne ta yadda ba komai za ka zo kawai yadda ranka yake so ka gaya masa ba kowa da babansa akwai yadda yake mu'amalar babansa duk yadda mahaifinka ya kai ga abuta da kai da ɗaukar ka abu amma akwai abin da in ka taho za ka faɗa masa sai ka yi shayi kuma ko ba daidai babanka ya faɗa magana ba ka ce ƙarya ba ne ko da shi ya ce maka ƙarya ne ba ka ce wallahi ni ma gobe sai na rama ba saboda uba ne to shi ma miji a cikin gida uba ne me yasa ya zama uba ba uba ne na nasaba ba amma duk abin da uba yake yi miji yanzu ya dawo shi yake yi shi zai ciyar da ke kamar yadda uba da shi yake ciyar da ke shi zai tufatar da ke kuma in bai ba sai Allah ya kama shi to don me kowa shi respect irin na uba ba sannan miji dole wata ranki dauke shi a matsayin ɗa ɗanka shi ne wanda ko ba daidai ba ba ka so a taɓa shi da wuya ki ga an zauna da ke ana yi da ɗanki ana gulmar ɗanki da wahala komai lalacewa san aka faɗi ba daidansa ba sai kin ji ba daɗi kuma wallahi sai kun hau sai kun hauro ta sai kun yi faɗa kuma za ki kira ɗan ki ce to kai taka tsantsan da wancan ba ta san ka amma mijinki sai a samu wata munafuka mai hassada algunguma ta zo ta ce miki ai mijinki kaza shikenan sai ya dawo kawai ya ga kina wani shashshen magani kuma in zai juyin duniya ba ki gaya mai wacce ta faɗa ba saboda kina kishinta shi amma ba kishin kishinsa to girkin ki ɗin banza da wofi in dai ba za ki mutunta shi ba an gaya miki babu wanda suka fi ki iya abinci restaurant ba wai iya abinci suka yi ba kawai har da kula da farin cikin ka ba wajen service ya suka ga yanayinka ya canja in dai restaurant ne na gaske wasu ma sai sun baka takarda yaya kaga service ɗinmu yayi ko bai ba to ai baki fi su iyawa ba amma abin akwai abin da kika fi su a cikin gida wanda su ba su da shi ko ba su da hurumin sa to kuma sai ki zo kina wasa da shi to mijinki dole sai kin ɗauke shi a abokin a uban a dan da shine wanda saboda tsabajen kula da shi da kake yi zai zo ka ce masa zo ka ci abinci ce na ci abinci ce a ban yadda ba sai ka sa shi a gaba dole ya ƙara ci sai ka gamsu to amma za ka samu wata mutum saboda rashin zuciya da mijinta zai zo ta ce masa ga abinci ya ce a na ƙoshi shi kenan kuma ya ƙoshi ta yadda kuma ya ƙoshi. ya je ya kwanta ya bacci ita ma ta yi bacci wani ya kamun ƙaran matarsa ya ce masa ya ce to malam ni ina da matsala amma ina jin kunyar in gaya maka nace faɗi inna Allah la yastahi min alhaq wallahu la yastahi min alhaq yace malam wata matsala ce na game da ita irin abin da namiji yake ji game da mace na daina jinsa sa game da matata ina tsoron kar je in zalunce ta ina zaune da ita amma ko me za ta yi min ni bana wani jin komai kawai normal mutum nake ganin ta sai na ce Allah ya sa ba ta sani ba sai ce ta sani na ce gaya mata kai yace ce e fahimta kuma nima na gaya mata sai na ce to me ta ce maka ya ce ta yi ita za ta iya haƙura ta zauna a haka ko wani abu bai shiga tsakaninsu ba in zai ci gaba da ciyar da ita ya ci gaba da mata abubuwan da take bukata a zuciyata ina so in ce masa ya sake ta to amma ban ce masa ba sai ce to amma malam na kama ta da wani laifi da ya saba wa shari'a na ta'amuli da bokaye kuma ƙarshe cikin abubuwan da aka gano suna da alaƙa da cutar da ni na sake ta na ce alhamdulillah rabbil alamin shi nan to ko da ba wannan ba ta kishinka kenan me sunan ba ba za ta ce mato bari mu tashi mu ji meye matsala ba tare da cewa za a iya ba shi matsala ya samu buruda ne jinsiya ba kuma gaba ɗaya da matan duniya ba da ita kawai shi kuma wannan masana sun sanya ake ake samun irin wannan matsalar kuma sun san yadda ake bi a hankali a hankali a magance ta har ta dawo daidai sai dai idan abin ya mutu ne tsakaninsa da ita gaba ɗaya ana iya ganewa kuma ana iya ba da shawara aka samu masana masu consultant akan harkar zamantakewa ta aure masana kuma ilmin nafs psychology to amma ita ba wannan ne matsalar ta ba ita kawai dama ai to shikenan shi ne amfaninsa da zai samu a tattare da ita in ita ta haƙura ba ta buƙatar amfaninsa to don haka eh, zance ne ya kawo zance amma dai abinda muke cewa shi shine shedan yakan zo ya sa ki ba wa wani abu priority ko ka ba wani abu priority ka ba shi muhimmanci alhali akwai abin da ya fi shi muhimmanci ko kuma kai abin da yake na halal ya sa ka dinga zuguguta shi ka ga ya zame maka kamar wajibi sai abu na nawa hanya ta nawa ya rage ta shida to shine in shaidan ya gaba duka ya bo nan hanyoyin bai iya cin nasara ba to sai ya sa mutum ya fifita abin da ba shi da ƙarfi akan abu mai ƙarfi in ya sa in kai abu kaza za ka samu lada goma amma in kai wancan za ka samu lada ɗari in ka tafi wancan ɗin wanda za ka yi lada ɗarin sai ya hana kai da da kai lada goma misali kamar yanzu ba abin da ake so a watan Ramadan irin yawan karatun Alƙur'ani da mu'amala da Ƙur'ani da yawan tunanin Ƙur'ani. Yawan ta'amuli da Alƙur'ani ya fi lada a Ramadan fiye da yawan nafila. To idan shaidan ya fahimci cewa dole dole sai ka bauta wa Allah da ka ɗau Alƙur'ani, sai sa ranka kawai sai ce, a'a. kai da ko nafila ma baka yi bai aka kamata ka tashi kai nafila da ka yi raka'a biyu sai ce ya kamata ko dai bi ka ƙara ba a san ransa kake nafila ba amma dai ya san wancan karatun ƙur'anin ya fi nafilar lada amma dai kakkai wancan kai wannan ana nan ma sai ce kai ai ki je kun gaisa da akwai wata kakakki da baki je kin gaishe ta ba ko ki je ki gaishe ta kya dawo ki karatun ƙur'anin kawai sai ki tashi ki fita kuma kina kan hanya kuma sai ki ce a bar ki fara biya gidan kawaki ku akwai magana dinki da kika kuka yi magana za ki karɓa ki je sai ki ɓata rabin lokacin a gidan nata sai ki tana kin makara sai ki tafi gidan kakar taki zumunci ne dai kika sada amma kuma ya rage miki aiki wanda wacce ta zauna a masallaci ko a cikin ɗakinta tana karatun nan ta yiwu kafin ta je kafin ki je ki dawo ta yi miki nisa ladan da za ta samu Allah ne kaɗai ya san yawansa ko kuma sai ka tashi zaka je ka taimaka wasu da sadaka sai shaidan kawai ya aike ka wani waje shi ma wajen sai kaga kamar in ka je lada zaka samu kuma watakila in ka je ka samu ladan amma da sadakar kai da tafi lada to don haka sai a kula sosai da ka samu shakka akan abu ka tambayi malamai su baka amsa domin shi kuma shaidan ba waɗanda ya tsana irin malamai shi baya jin tsoron mai ibada saboda ya san mai ibada inda yana haɗe da jahilci <clears throat> to cikin sauƙi za a iya ɓatar da shi amma malami ko da malamin bai cika yawan ibada ba shaidan yana tsoronsa saboda shaidan bai cika iya wa malamai wayo ba suna bayar da labari kamar yadda ibn al-jawzi ya kawo nawai shi iblis sai magana ta shiga tsakaninsa da wani sai yake cewa ni ina iya wasa da hankalin bayan Allah masu bauta wa inda ba su shagala da neman ilimi ba amma kuma yakan rasa yadda zan yi da malamai yaya kamar yaya sai ce to barka gani <clears throat> sai je ya samu wani malami irin masu yawan sallah ba sa fitowa kullum suna cikin ɗaki sai jan carbi sai sallah sai azumi magana ma an kai <clears throat> ba sa magana sai ya ce masa gafarta malam to shi bai gane shaidan ba ne sai ce wai Allah zai iya shigar da duniyan nan cikin kwai ya mai da duniyan nan gaba ɗayanta ta shiga cikin kwai sai ce a ba zai iya ba sai ce to kaga ya kafurta bai sani ba ya nuna akwai abin da Allah ba zai iya yi ba kenan to sai ce barka ga kuma yadda malamai suke mana sai je samu malami sai ce yaya malam tambaya ce ce shin Allah zai iya shigar da duniyan nan cikin kwai sai ce a'a me Allah ba zai iya ba in Allah ya ga dama sai ya sa kwan ya zama babba sai duniyar ta shiga cikinsa ko kuma in Allah ya ga dama sai ya kankantar da duniya yadda za ta iya shiga cikin kwan amma me ka wannan tambayar sai ce to kaga yadda malamai suke mana to shi yasa Allah Allah bil ilm in kana da ilimi to kafi karfin shedan shedan yakan iya zuwan maka a ruhi a spirit ya sanya maka wasu wasi a cikin ranka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna shaytana yajri min ibn adama majarar dam Inda jini yake gudu ya bi ka haka shaytan yake shi yasa cikin sauri zai iya zuwa yayi tasiri a zuciyarka ya canja maka tunani kuma Allah ya faɗa min sharril waswasil khannasil ladhi waswisu fi sudurin nas shi yana sanya wa mutane waswasi ya bayyana idan aka shagala aka manta da ambatan Allah da an ambaci Allah kuma sai ya gudu ya buya shedan kenan in shedan kuma ya so shedancin sai ya zo maka a mutum da yawa shedan yana bayyana wa mutane a mutum a matsayin kawa ko aboki kuma sai ya gama musu abin da zai musu sai ya gudu idan shedan ya ga dama kuma zai iya buya amma ya tsaya yana biye da kai duk inda ka taka yana biye da kai idan ya san za ka wurin sharri da yaran ya za ka juyo wajen alheri sai ya tsaya ya tare ya babbake ko kai baka ganin sa shi yana ganin ka amma duk yanda zai yana tunkuɗa ka sai dai in ka ambaci Allah ne sai ya gudu amma in dai baka ambaci Allah wallahi sai ya mai da kai sai ka koma ko kuma sai za ka je inda za ka yi wa Allah da'a din ɗan ya je ya hana ka yanzu wata sai ta tawo za ta zo wajen tafsiri sai ce ke da Allah yi zaman ki tana dai ta kokari tana ta kokari shedan yana tunkuɗe ta yana tunkuɗe ta yana tunkuɗe ta in ya ga babu yadda za a yi sai ta zo sai ce to ki ɗau ƴan kayan kasuwancin ki ki tafi da su sai ta ɗau kayan kasuwanci ana zaune ana zaune tana tsakiya ko tana baya ko tana gaba kawai sai shedan ya gaya mata cewa kin manta da wancan tana siyan kayan ki fa sai ta ɗauko ƴan wayarta ɗas ɗas ɗas sai ta duba whatsapp sai ta ganta online ana tafsiri fa ita online ita ma online ya na fa zo da kayan? Allah to ya za a yi bari a tashi ta ce a'a kin ga ki fita kaman zaki ɗan je wani waje sai ki zagayo ta ƙofar baya to sai ɗan gaba ɗaya ɗauki tunaninta daga nan gaba mai da ita can sai su je su yi cinikinsu a masallaci kuma haramun ne ko kuma wata magana ba za ta tashi ba sai an zo masallacin kawai sai ki ga sai ki ɗan karkato ko kuma sai ki ga kamar ƴan uwarki ta ɗan karkato sai ke ma ki karkata sai ce me ce ce ba abin da na ce ta ce okay sai ce ke namun ta kuwa kaza da kaza da kaza din nan sai ce ke da Allah to bari a tashi akwai magana ko ta dan tabo ta kaza da kaza ko in yan gulma sun taso kuma sai a gulma alaramma <laughs> ni dai kurwa ta kurkur nama na ɗaci ba wanda zai gulma <laughs> ni ai ba a iya yin gulmata <laughs> aran ma ya ballaka ni ba za a yi gulmata ba a wato in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ko to shaidan kenan da kake tunanin shaidan wallahi sai dai Allah ya tsare ka to amma shi daɗin shaidan ana iya maganinsa in dai ka karanta ayatul kursiyu a rana to shaidan ba zai samu nasara a kanka in ka karanta amanar rasulu lokacin da zaka kwanta duk abin da shaidan yake wa mutane da daddare kai ba zai iya maka ba in ka karanta falaki da nasi da qul huwallahu to kafi karfin shaidan da duk wanda shaidan zai zugo ya faɗo kanka sai dai in baka yi qul huwallahu da falaki da nasi ba idan ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi so uku bayan sallar farilla to kafin har kai wata sallar farilla ba wani shaidan da ya isa ya zo ya wasa da tunaninka da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah zai ce to ko wallahi zan tsare ka duk abin da shaidan yake ko zuwa ya sa maka wani tunani a ranka kai ko fushi kai dama da zarar ka yi fushi shaidan zai zo ya kama ziyara to kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim to fa shaidan in ya fella da gudu sai ya rabu da kai kuma in ka kai wani abu to kai ne ba shaidan ba sannan duk shaidancin shaidan idan aka fuskance shi da alkur'ani to shi kenan kuma an gama da shi duk gidan da aka karanta suratul baqara to shedanin gidan gaba ɗaya za su tattara ina su ina su ce ba mu da wurin kwana a nan sannan duk lokacin da mutum zai ci abinci in ya ce bismillahir rahmanir rahim shedan zai fita yana kuka ya ce an hana ni cin abinci a gidan nan in yunwa ta ishe shi kuma gaba ɗaya zai tattara ya bar gida duk wanda zai shiga ban ɗaki da ya ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is to kuma shi ya sallami shedan saki uku to saboda haka shi shedan shedanin aljani kana iya maganin sa matsalar ne in ya hau jikin mutum ya haɗu da mutum, ka san shi mutum shedanin mutane shi kuma kana karanta masa qur'anin ma yana ƙarasa maka shi yasa Allah ya raba mu da shedanin mutane da na aljanu akwai shedanin mutane akwai na aljanu akwai mutanen da shaidanu ba sa zuwa inda suke na ɗaya dai annabawa sun fi ƙarfin shaidanu ba yadda za a yi shaidan ya zo ya sa wa annabi wasu wasi ko wani abu annabi annabawa sun fi ƙarfin shaidan to sai kuma mutanen da suka fi kusanci da annabawa su ma gwargwado shaidan baya samun nasara a kansu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mutane na gari domin shi shaidan kamar barawo ne barawo yanzu ka taɓa jin ɓarawo ya shiga gidan ɗangwate ko ya shiga gidan gwamna ko ya shiga gidan shugaban ƙasa ko ya shiga gidan sarki amma ai sun san a gidan ne ake samun abin da suke so in kana magana kuɗi ma wannan kuɗi inda ana buga su ma za a iya cewa a gidan masu kuɗin nan za a iya buga su to amma shaidan shi ɓarawo ko hanyar wajen baya yi saboda ya san ba inda ba nan ne target ɗinsa ba shi kansa da za a kawo shi cikin gidan to ya tashi daga barawo kuma ya koma normal mutum sai dai kila ma ko yayi maula ko wani abu amma ba zai iya sata a gidan wayannan mutanen saboda matakan tsaron da aka dauka da jami'an tsaro da abubuwan da za su iya janyo masa matsala ya asarar rayuwarsu to su ma irin wayannan bayan Allah annabawa da bayan Allah na gari shedan baya rabar su ko bacci suke shedan tsoron su yake ji kamar yadda gambu ya faɗa ne waka barayi ya ce ashe kura ko ta mace dut ko an yanke ba ta motsi ɗan akuya bai ƙetararta haka ne kuma ko ku gane magana tasa ba ya ce ashe kura ko ta mace duk in kura ta mutu ko an yanke ba ta motsi an yanka kura gaba ɗaya in an akuya ya hango ta to ina bai isa ya zo kusa da inda take ba saboda ai ba su asa ba ke. to su ne mutane na farko da shaidan baya iya zuwa wurinsu akwai mutane na biyu wanda yanzu duk mutumin da yake ya mallake yana da kuɗi sai kaga ya sa wa gidansa ah, shokin din wannan wayar da take shokin sai ya sa CCTV sai ya ɗauki masu gadi yana da gad yana da 'yan sanda yana da waye saboda tsoron kar a shigo a kama shi ko kar a shigo a yi masa sata kuma za a ga ɓarayi sun fi son irin wa'annan gidajen a haka a hakan wata ran su ci nasara wata ran a ci nasara a kansu to irin ragowar mutane kenan bayan Allah su shedan ya fi kawo wa farmaki amma yawanci gwargwadon yadda kake kula da zikirai gwargwadon yadda kake kula da sunna kake riƙe alƙur'ani gwargwadon yadda shedan yake nisa da kai kamar manya-manyan masu kuɗin da ƙarfin tsaron da suke da shi ya ma sa su kansu ɓarayi ma suna nema su haƙura da gidajen nasu sai dai an gamu da 'ya'yansa a kidnapping ɗinsu kuma su ma dai kuɗi ne yake iya karɓo mutum za su iya karɓa ko nawa ake buƙata saboda haka a shedan shi ma in ya tashi in ya san ya zo wajenka da daddare ka karanta ayatul kursi da amanar rasul ka tashi da safe kayi azkar ɗinka a ciki kayi ƙulhuwar huwallahu kafa uku kayi sallah akan lokaci yau ya zo gobe ya zo jibi ya zo sai ga ɓata lokacin sa yake akan ka kawai sai ya tashi ya koma wani wajen akwai mutane na uku wanda ba ruwan barayi da su yanzu yaushe barawo zai tafi daji ya shiga riga fulani ya ce zai musu sata a cikin riga me a cikin rigan ne to ba talabijin balle a ce za a ɗauka ba tv ba ba su dai kuma dama nonon da suke sayawa ma gaba ɗayan ta ɗauko ƙoran ko sun kai goma nawa za ta siyar da su ne nawa ta siyo kaza ba wani kuɗi ne ba su shanu ne da su kawai sai in shanun za a kaɗa haka zalika gidan da ya zama kango wasu 'yan auzinawa ko wasu mutane haka masu rangwamen gata sun zo suna ɗan kwana ko talakawa in talaka ya kai talaka ko rufe gidansa baya to shi kwa ɓarawo ina ruwan ɓarawo da gidan da ba kowa ai akwai wanda ba ma zai shiga ya musu sata ba saboda to me zai sata to haka zalika akwai mutanen da shaidan ba ruwansa da su saboda su kansu shaidanin ne in ba a wasa ma in ya dakata tasu za su ƙara ɓatar da shi Dama ko wanda yake cewa wa kuntum ri'an min jundi iblis fartaqa bi halu ta sara iblis min jundi yace ni da ina cikin soja ne ni a bataliyar iblis amma sai kuma na ƙara samun promotion yanzu iblis ya zama a ƙarƙashi na yake yace ta inda za ku gane haka walau ma taqabali kuntu أحسن ba'dahu طرائق فسق ليس يحسنها بعد yace da شيطان yayi ganganci ya mutu kafin in mutu to da sai nazo da sababbin hanyoyi na bata wanda shi in na mutu bai isa ya zo da su ba a cikin mutane ake samu wanda zai faɗi haka to shi yasa zai kaga wani mutum tantiri ne an ce shi wasu suna cewa wai to yaya aljanu in sun tashi kawai musulmai suke shiga ga ga yan iska can masu buɗe jikinsu ma gaba ɗaya ga karuwai can to ai shi shedan ya ga abin nema ne a tare da ke ke kuma Allah yana nufin ki da alkhairi sai ya jarrabe ki ita ko ita ma ai shedani yace ita ma tana nema wanda za ta shiga jikinsa ne kaga kamar ɗan kidnapping ne aka yi kidnapping ɗinsa wani babban kidnappers kidnapper da aka kama shi bara war haka da azumi da ake hira da shi yace wata rana a a benin an taɓa ya ce wasu ya je ganin gida kidnappers suka kama shi ya taho suka gan shi da wata ƙatuwar mota suka bi shi suka yi arrestin ɗinsa da ya ga za su kasa harbe shi sai ya tsaya da suka kama shi ce ku dallacin suwa iyayen gidanku suka ce ina ruwanka da aka kai dai ruwa rana suka ce su wane ne ya ce ku kirawo su ana kiransa ya ce ku ce musu wane ne kawai suka kame suna gani suka ce kai kun san wanda kuka kama oga kwata-kwata kenan kaga rigiji gabji kenan aljani ya ga mala'ika suka ce to a sake shi ya ce maza maza ku mai da shi ku mai da shi motarsa ku kuma mai da shi har inda yake shi yake ba da labari a nan Legas ai aka kama aka aka aka yi farejin sa ko mun karanta da a jarida to don haka shi kansa shaidan akwai mutanen da ba ruwansa da su saboda to in ya je a ɗaura kashi ko a ɓata igiya in dai bahaushe ya ce in dai tinkiya tana da muni in tinkiya mummuna ce to kare ba zai mata kushe ba sai dai wani ya kushe ta babu da ka suma in dai shaidan shaidan ne to suma shaidanu ne to wannan su ne matakan mutane yawanci an fi yawa a mataki na tsakiya wanda shaidan yake yawan kawo musu farmaki wanda ina tabbatar da yawancin mu duk muna cikin wannan yanayin sai dai mu ta kokari dan mu fi karfin shaidan amma shi fa sai ya ga ka daina numfashi tukuna sannan zai kyale ka Allah ya kiyashe mu da wannan sai ya zanto duk inda muka zo maganar shaidan sai mu ce ka bayar da muka yi bayani a baya amma dan tattara mun bada package akan shaidan iblis kenan kafa Allah allazina to tunda Allah ya ce ula'ika inna ma yad'u hizbahu to suwa hizbu shaytan din sai Allah ya ce allazina kafaru lalle wa'anda suka kafirce wanda alama ce take nuna sune yan tawagar shaytan lahum azabun shadid lalle azaba mai radadi tautar jahannama ta tabbata a gare su tunda sun riga sun bi shaytan sun saba wa ubangiji wallazina amanu wa'anda kuma suka yi imani suka gaskata Allah suka gaskata manzala Allah suka yadda da ranar lahira suka yi aiki nagari wa amilus salihati ta hanyar bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya ce a bari suka saba wa shedan suka saba wa son zuciyarsu lahum maghfiratun Allah zai gafarta musu zunubansu cikin abubuwan da suka yi bisa rashin sani da kuma gazawa saboda wannan imani da suka yi wa ajarun kabir kuma suna da lada babba shine aljanna da Allah subhanahu wataala zai shigar da su na'am al'imam ya al ya karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wannan aya ta sauka afa man zuyina lahu su'u amalihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya roki Allah cewa Allah ya ɗaukaka wannan addini da ɗaya daga cikin umarori guda biyu ko dai Umar ibn al-Khattab ko kuma abu jahal bin hisham to sai Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da sayyidina Umar ya zo ya karɓi musulunci shi kuma Abu Jahal sai bai karɓi musulunci ba to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa afa man zuyyina lahu su'u amalihi yanzu wanda aka kawata masa munin aikinsa fara'ahu hasana sai yake ganin ma ai aikin da yake ma mai kyau ne zai daidai da wanda Allah ya shiryar da shi ya sa ya gane cewa akwai aiki mara kyau akwai mai kyau ya bi mai kyan ya kala mara kyan koda yana yi da afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kai ka san mecece amsar sai Allah ce fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha lalle Allah yana sabbaba bata ga wanda ya ga dama kamar yadda ya tabbatar da Abu Jahal akan bata wa ya hadi man ya sha kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama cikin bayinsa manzala sosara kuma a san ransa kowa ya musulunta da aka ganin su abu jahal ba musulunta ba sai manzala sosara ya ta damuwa ya ta damuwa har damuwar ta dame shi sai Allah ce fala ta zahab nafsuka alaihim hasara kada rayuwarka ta tafi saboda halin da suke ciki na rashin imani kana ta nadama kana ta damuwa ka je ka halakar da kanka ka kashe kanka kakkai ba da kai kamar yadda Allah ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in yu'minu bi hadha alhadisi asafa a cikin suratul kafi me yiwa ka ce zaka kashe kanka da damuwa saboda halin da suke ciki ala ala atharihim in yu'minu bi hadha alhadisi asafa saboda sun yi kin imani da wannan alqur'ani asafan kana halin kana mai halin damuwa kamar da Allah ya faɗa a cikin shu'ara'i aya ta uku la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina me yawa kace ce ka halakar da kanka saboda basu zama mu'mine ba sai Allah ya ce inna Allaha alimun bima yasna'un lallai Allah subhanahu wata'ala masani ne da abin da suka kasance suna aikatawa kuma yana nan zai kama su da laifin abin da suke aikatawa na'am Allah ya ce wallahu allazi arsalar riyaha daga ci da suke nuna wato dalilai na ikon Allah na cewa Allah zai iya tashin mushrikan na ranar alkiyama su kuma suna ga kamar ba zai yiwu ba to sai Allah ya kawo cikin dalilan da suke tabbatar da haka sai ya ce to Allah wanda shine yake aiko iska nau'o'in iska wacce take namiji da mace suke barbarar juna kuma su zubar da ruwa fatusiru sahaban iskar sai ta tayar da girgije daga iska sai ya zama hadari in ya zama hadari ya taru a waje guda fasuqunahu ila baladin mayyitin sai ayi hadarin a Legas in Allah ya ga dama kuma ba anan za a zubar da ruwan ba sai Allah ya turo wata iskar ko mala'iku sai su kora hadarin ya tafi ibadan ko kuma wani wajen da anan za a zub da ruwa baladin mai mayyitin garin da yake wato matacce ke kasashe riya wannan ita ce kira'ar wato kira'ar nafi'ul kira'ar madani da amr ibn al-ala al-basri da asimul kufi da Abu Ja'far al-Madani Yazid ibn al da Yaqub al-Hadarani shi yasa mu ma ar-riyaha muke cewa amma Ibn Kasir da Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Ashir su suna karantawa wallahu allazi arsala ar-riha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin baladin mayyitin wannan ita ce qira'ar Hafsu an Asim banda Shu'ba kuma ita ce ƙira'an nafi'ul madani warshi kenan da kalun da hamza khalaf da khallad da aliyul kisa'i hafsu duri da lais abul harith da kuma khalaf a ƙira'arsa ta goma ko ka ce wato kufiyun banda shu'ba an asin suna karantawa baladin mai mayyitin amma ragowar ibn Kathir da abu amr ibn amir da yaqub da Yazid ibn al-Qa'qa su ko suna karantawa maitin fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin maitin to da mayitin din da maitin duka ma'anarsu ɗaya dai ke ƙasasshiyar ƙasa wacce take a bushe tashbihi ne zuwa ga mutumin da ya mutu wanda yake baya motsi aka kamanta shi da shi aka kamanta ƙasa da shi fa ahyayna bihi al-arda idan muka tura ruwan ya sauka sai mu raye wannan ƙasar kasar da mautiya bayan da a mace take to kun ga yadda muke yin haka kun tabbatar dai ba shakka haka muke to kazalika nushur haka tashin ku ranar alkiyama ma yadda kuka mutu haka zamu dawo da ku na'am الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات izzata jami'a duk wanda yake neman buwaya yake so ya isa zuwa ga wata ɗaukaka ko wani matsayi to ya nema a wajen Allah domin shi kaɗai yake da shi walillahi al'izzatu jami'a duk wani matsayi da buwaya a wajen Allah suke suna hannunsa shi ke bayarwa a nan raddi ne ga mai da martani ne ga su kafirai wayanda suke neman sa'a a wajen gumaka alhali kuma gumaka ba sa iya ba wa kansu sa'a balle su ba waninsu ba masu da ita ba su san sa'a ba ita ma ba ta san su ba kamar yadda Allah ce walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minina walakin almunafiqina la ya'lamuna a cikin suratul munafiqun aya ta takwas. kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul maryam wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda suratu maryam aya ta 81 وعند الله يفعل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيفتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً da haka duk wani ƙarfi da ɗaukaka da buwaya a wajen Allah ya suke in kana nema shi za ka roƙa ilaihi yas'adul kalimut tayyibu dukkan wasu maganganu masu kyawu zuwa ga Allah suke tashi suke isa zuwa gare shi daga ƙasa su yi sama wannan na nuna ce kenan Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi tunda in an yi maganganu masu kyau zuwa gare shi suke tashi in an ce ya tashi kuma ya yi sama kenan wal amalu salihu yarfa'uhu kuma Allah shi yake ɗaukaka dukkan ayyuka na gari in kun yi sallolinku kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ko abubuwanku na ibada to zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suke tashi sai Allah ya ce wallazina yamkuruna sayi'ati amma waɗanda suke yin makirci da dabarar aikata munanan ayyuka suke ganin kamar za su guje wa Allah ko Allah baya ganin su ko suke nuna wa duniya cewa su da'a suke alhali kuma sun ƙi jinin da'ar ma da masu da'ar to lahum azabun shadidun wato azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su ranar alƙiyama kuma Allah subhanahu wata'ala zai kama su da wannan laifin wa makru ula'ika makircin su waɗannan mutane Uwaya ya buru shine ƙarshe zai lalace ba za su samu abin da suke bukata ba suke nema to an nuna min cewa lokaci yayi na ganin sai mu dakata a nan da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh